in ka duba cikin waɗannan kasashe mutane suna zargin sojin faranshi da abu da dama na farko eh, ba a son su eh, sosai kamar da yadda eh, suka zo daga farko na biyu kuma in ka ga an tura waɗannan sojoji akwai kuɗi da yawa ake huddawa to wannan su ma yana so sannu-sannu sai ya sa waɗannan soji na ƙasashen yanzu da muka yi zancen ya sa su gaba Eh, sojan horanshi su koma baya sannu-sannu har su jaye eh, cikin wannan yanki na eh, maliki kana nufin cewa kafa wannan runduna ta kasashen biyar ba wai shawara ce ta kasashen ba kamar shawara ce da ta fito daga waje a shawara ce da ta huto daga horanshi horanshi ce duk in kaga wani abu nan yammacin afirka horanshi ce take gaba to ita horanshi dan tana da sojin tana da matsaloli da yawa a can malikin ake so a kawo sojoji waɗanga nan ƙasashen makauta to ƙasashen makauta ma an ka duba yau nijar ma da zuwa take kare iyakokinta ka duba duka waɗannan ƙasashe chad suna da problem sojojin suna nan eh, lak chad in ka duba kuma wasu suna can mali wasu suna ko'ina in ka duba burkina faso kullum ba yi a yi eh, mako guda baka ji ba an kawo hari an kama soji eh, burkina faso hari daga mali can ma mauritania hakan to ka gani to kamar an san cewa lokacin da aka kai wannan zance ga majalisar ɗinkin duniya ana cewa amurka ce ta yi ruwa ta yi tsaki ta hana lalle a ƙi yarda a rataye wannan runduna a wuyan majalisar ɗinkin duniya idan har amurka ta yi haka saboda me to kasa eh, eh, amurka eh, da ita da horanshin ba a so a hoɗi ne in ka duba a nan ma da suke aiki kowane yana zargin wani ta yi hange ta ga wannan abu baya zuwa ko ina ko an ya kamata sojojinmu sojojin kasashen waɗannan a kara musu eh, horo a ba su kayan aiki a taimake su sun iya su je su yaki ko ina amma ita horon shi kom deja ita ta zo ta kawo sojin ta mali tana so kar ta yi kumiya a ce ta zage sojojinta sai a kawo waɗannan sojojin na kasashen nan biyar san sannu a hankali ita sannu sannu kuma da wayo ta jaye eh, sojojinta eh, shugaban ƙasar faranshi emmanuel macron shekaran jiya ya je ya nemi taimako wajen eh, eh, eh, angela merkel ya ce mata yana son taimako bisa wannan rundunar sojoji ya tambayi trump fitar shi ma za a sa hannun shi a juhu amma wannan abu ya kamata a komo gida nan sojoji akwai soji su kankar dubi sojin chadi sojin niger akwai soji waɗanda yake sun yi aikinsu su sojin burkina sun yi aikinsu miski so a taimaka musu su samu labari su samu renseignement to kamar a yau idan aka tafi don kamar ana jan kafa wajen kafa wannan runduna lokacin ya ci gabar tafiya akwai alamar lokacin da suka ɗiba wa kansu cewa ta fara aiki ga dangadan rundunar za ta fara a halin da ake da yau kan ka duba cikin mudibi da abin da aka yi kaga ai da wani lokaci ce aka yi za a yi babba eh, wata wata rundunar sojoji a da chad da niger da cameroon da nigeria to ka gani ka amma hau da wannan rundunar sojojin an samu matsaloli da yawa har yanzu ma in ka duba eh, ba a kai inda ma ake ba amma wara ba to mu wawan ga abu tunda babu kuɗi komi kuɗi ne babu kuɗin wace ƙasa wadda yake tana cikin matsaloli za ta fara sa kuɗinta cikin wannan abu muna godiya musa godiya Allah ya taimaka <laughs>